inda muke katun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau juma'a 21 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan girma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul luqman jiya mun tsaya aya ta 28 yau kuma za mu tashi aya ta 29 alam tara annallaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله kamar da muka faɗi wannan sura sura makka ce sura ce mai kira zuwa ga aita amuli a diba halittun Allah a yi amfani da rububiyya a gane uluhiyya sannan wannan sura bil akhas sura ce ta hikima sura ce wadda ta ba labarin Luqman al-Hakim ta bamu labarin hikimomin Allah ta wa ala kuma sura ce mai kiran mu akan mu yi ta'ammuli da hikimomi Allah ga lamuran shi cikin wannan zamu karanta alam tara annallaha laila wannan shine alam na biyu da muka karanta bayan daga karatun da ya wuce mun karanta alam tarau annallaha sakhara alam tarau annallaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi zamu karanta na uku yau bayan wannan watan tura tana ta kira kan ba za ku yi duba ba ba za ku yi duba ba ba za ku yi duba ba mun karanta alamtara annal fulka tajri fil bahri bi lahi ba alamtara ba alamtara shine na farko yanzu kuma ga nan mun karanta wannan ah, za mu karanta alamtara annal fulka tajri fil bahri bi lahi wata duk sura tana kiran mu ne zuwa ga mu yi duba mu yi ta'ammuli mu yi duba wata ran duba ya kasance da ido wata ran duba ya kasance da nazari da tunani da bai da hankali Allah ya ce alam tara anna yulidu yuliju layla nahari shin ba ku gani ba cewa Allah yana shigar da dare cikin yini sai Allah ya fara ambaton dare domin Allah ya fi yawan ambaton dare cikin ƙor'ani mafi yawa ko rantsuwa za ka samu waje kusan bakwai Allah ya rantsuwa da dare amma yini bai wuce da biyu Allah ya rantsuwa da shi ba Allah ya ambaci dare wajen so hamsin da shidda yini bai wuce so so ashirin da ɗaya ba ko abin da ya kama da haka me yasa haka saboda dare yana ya fi yini muhimmanci da daddare aka saukar da qur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatil qadar inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu ila saboda dare ya fi ne muhimmanci a da daddare ake kasuwanci da Allah da daddare ake kiyamun laili da daddare ake roƙon Allah da daddare Allah ke saukowa zuwa saman duniya don shi sai nan Allah ya fara faɗin dare ya ce alamtara annan ma yulijin laila fin nahari shin ba ku gani ba yadda Allah yake sa dare cikin yini watan muna nan yanzu muna tafiya kawai a jima kaɗan sai mu ga yini yana tafiya dare yana zuwa yana shigewa inda kamar yadda ake kunna wutan nefa ake yi a kunna ɓal-ɓal da Allah ɗaya san wanda bi hasara a ce dare zai shigo kawai ɓal ake gani sai a ce dare ya shigo sai Allah ya sa ba haka ba ne sai Allah ya sa kaɗan kaɗan ana tafiya an san cewa yamma ga ta ta zo marece ya yi yanzu yanzu dare zai shigo ko da ake fara magariba ana gane juna amma an san yini ya fara tafiya sannan kuma alam tara anna Allah yulidu layla fil nahari shin ba ku ga Allah haka nan gaba Allah ce wa yulijin nahara fil layli kuma haka Allah ke sanya yini cikin dare ya yi sallar asuba haka yini yake fara wayewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har rana ta fito wata ba abu bane na aɓalla a aɓalla dare ya zo ko aɓalla rana ta zo ba haka ake ba saboda hikimar Allah sannan kuma wasu malamai suka ce alam tare annan bani yulidu laila fil hari shi ba ku ga Allah yana sa dare cikin yini ba a lokacin zafi sai kasance yini ya fi tsawo a lokacin dare sai kasance a lokacin sanyi sai kasance dare ya fi tsawo sai kasance lokacin zafi an saka yini cikin dare an ɗibi wani yanayin dare an sa cikin yini lokacin sanyi kuma aka san haka an ɗibi wani yanayi na dare an sa shi cikin an sa shi cikin an ɗibi yanayin yini an sa shi cikin dare shine alam tara anna allaha yulijul layla fin nahari shin gani ba Allah yana sanya dare a cikin yini wa yulijul nahara fil Allah ya sanya yini cikin dare wa sakhara shamsa wal qamara Allah ya tawace muku rana da wata kullun yajri ila ajalin musamma kowaninsu yana tafiya zuwa ga wani abin ambato wani ajali abin ambato rana tana zuwa zuwa lokacin da Allah ya ce ta fadi zuwa lokacin da Allah ya ce ta wuce ga mutanen ƙasa kaza da ke ganin ta za ka ci gaba da tafiya ga mutanen ƙasa kaza yanzu lokacin da rana yanzu wannan lokacin da muke tafsiri haka rana ta faɗi makka da madina saudi arabia rana ta faɗi amma nan ga tana tafiya a jima kaɗan mu ma nan za ta faɗi wani gari kuma yana can tana tafiya don haka ila ajalin musamman. kowane gari zuwa wani lokaci abin ambato akwai lokacin da za a je a ce a ga rana a sakkwato a lokacin da ajalin musamman lokacin da Allah ya tsiban mata ya tafi da an yi karfe shidda da minti hamsin da wani abu shike na an daina ganin rana a sakkwato kafin nan mutanen da a wajen maiduguri mutanen da a wajen bauchi mutanen da a wajen gabaski su za su sha ruwa kafin mu da minti goma su kuma ajalin musamma ajalin da Allah ya ambata na ranar ya tsaya a wannan wuri wasu kuma a wannan lokacin zai zo duwane na yana nuna kudurar Allah yana nuna ikon Allah duk wani cikin mulkin Allah Allah shi adda sammai da kasai Allah shi adda mutane da garuruwa Allah shi adda rana da wata Allah shi yake ce ma rana ta fito lokaci kaza ta faɗi lokaci kaza a gari kaza sannan wata ma haka Allah yake yace wa wata kharashamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma shi ma wata haka sai kasance wani lokaci ya fito yana ɗan ƙarami ya ta tafiya har ya girma wani wuri gari ya fito wani gari bai fito ba in ya fito gabar zai zai fito yamma yanzu azumi muke yi da an ce an ga wata saudiya to lalle tabbar za a gan shi najeriya da an ce an ganai saudiya yanzu za a zuwa dole sai a ganai najeriya amma ina iya cewa ba a ganai saudiya ba kuma a ganai najeriya saboda kamar yadda mallamai ke faɗi malaman falaki shawul islamin jami'a sanannen abu ne duk lokacin da mutanen gabas suka gani to na yamma za su gani shi ko shakka babu babu yadda za a yi a ce an ga wata saudi arabia a ce ba a gan shi najeriya ba zai yiwuwa amma yana yiwuwa a idani ne can kuma a gan shi nan domin mai domin muna yamma kuma yana tafiya ta yamma ne to da rana da wata dukkanin su tafiya suke hadisi ya inganta cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya abadarin atadri aina tazhabu hadhihi shamsu ka san inda wannan rana ke tafiya kana ta gani rana tana tafiya tun tana gabas kaga tana ta juyawa tana yamma qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai Abu Zar yace Allah da manzon shi suka sani idan annabi ya tambayi mutum bai sani ba kuma tambaya ta fi fiqihu to yana iya cewa Allah da manzon shi suka sani a yanzu da annabi baya ne an tambaye mutum sai ya ce Allahu a'lam domin babu abin da yasa annabi ya tambaye Abu Dharr face annabi ya san ansa don shi ya tambaye Abu Ta tace mai Allah da manzon shi suka sani sai annabi ya ce masa innaha tadhhabu wannan ranar tana tafiya fatasjuda tahta al'arshi sai ta yi sujuda karkashin al'arshi tana tafiya sai ta yi sujuda karkashin al'arshi ko fatasjudu tahta al'arshi thumma tasta'dinu rabbaha sanan ta koma neman izinin ubangijinta fayushiku an yuqala laha an yi kusa a ce mata irji'i ki koma min aiki da inda ki fito wata ai kusa a ce rana ta fito daga inda ta ta fito da inda ta koma mukun ta fadi a ce ta koma fitowa da gabas sai a ce ki koma yanzu kar ki koma fitowa ka ran da za a tashi alkiyama kenan kaga wannan ya nuna rana da wata suna tafiya ne ila ajalin musamma don shi ajalin musamman wasu malamai suka ce zuwa ranar tashi alkiyama ne ya an zo tashi alkiyama wajumi ash-shamsu wal qamar za a haɗe wata da rana babu magana tafiya za ka ba mu magana tafiya domin za a haɗe su waje ɗaya wa anna mata bima ta'maluna khabir kuma ba ku san cewa Allah yana da cikakken labari Allah shine mai cikakken labari ga abin da kuke aikatawa ba zalika bi anna Allah huwa al wannan yana kasancewa domin Allah shine gaskiya don shi yake cewa rana ta fito ta fito ya ce wata ya fito ya fito rana da wata su tafiya zuwa ga wani ajali abin ambato wanda Allah ya ɗiban musu kuma Allah ya sa abin da kuke yi domin Allah shine gaskiya wa annama tu'a wa annama tad'una min dunihi al-batil kuma abin da kuke kira kuma bayan Allah shine ƙarya domin wa'annan abubuwan da kuke kira kuma bayan Allah ba su iya fidda rana ba su iya fidda wata don shi annabi Ibrahim ya ce wa mutane ne rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa ati biha min al-maghribi ya iya kawo ansa fa buhita alladhi kafar domin lamarin wata da rana sai Allah yanzu ko wanda ke jira sun shiga wata kuma hakan ne ana shiga wata kuma duk domin ya nuna mana. kudurar Allah da ikon Allah amma ba mu iya kusanta rana yanzu kana konewa ko <laughs> yanzu kana babba ka kone amma Allah sai ya ce ta tafi ta tafi ta tsaya ta tsaya ta fito kuma zuwa gari kaza ki faɗi lokaci kaza gari kaza ki wuce lokaci kaza gari kaza ki wuce lokaci kaza shine ajalin musamman wannan domin Allah shine gaskiya babu mai iya tsayi da sama da ƙasa ya kiyaye lamarin wata da rana in ba Allah ba kuma duk abin da ake kira kuma bayan Allah shine ƙarya shine ɓata wa annallaha huwal aliyu kuma Allah shine maɗaukaki alkabiru kuma Allah shine mai girma duk abin da ya ɗaukaka Allah ya fi shi ɗaukaka uluwin Allah kala biyu ne akwai uluwi ma'anawi akwai uluwi isi watan Allah yana sama wannan yana sama sana akwai uluwi ma'anawi watan Allah shi a sama ga komai ɗan kira Allah zaka ji sama duk abin da ba Allah ba ƙasa yake Allah shine sama shine zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir تعالى يا ألم ترى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Allah ya ce alam tara annal fulka tajri fil bahri shin yanzu ba ku gani ba cewa jirgin ruwa tana tafiya cikin teku bi ni'matin lahi da ni'imar Allah ni'imar Allah ne yake sa ta ɗauko kaya masu nauyi ta ɗauko ku ya kasance ba ku nutse ciki ba zaka ni'imar Allah ce take sa watan Allah ya sauwaƙe abin da da abin da kasa ƙasa da abin da tsakanin su ga 'yan adam zaka ga tekunin shi ma an sauwaƙe muku a ɗauku kaya a biyo ta hanyar teku a ɗauku kayan a ɗauko ku ku jama'a a biyu da ku ta hanyar teku a ɗauku duk wani abu da ba ku iya kai shi illa bi shikil anfus a bi da shi ta hanyar teku shine alamtara tara annal tulka tajri fil bahri bi ni'matin lahi shin ba ku gani ba cewa jirgin ruwa yana tafiya cikin teku da ni'ima Allah li yuriyakum min ayatihi domin Allah ya gwada muku daga ayoyin shi ga nan kuna gani jirgin ruwa waɗannan ayoyi ne waɗanda ake gani ba ayoyi ne waɗanda ake karantawa ba in baka ga jirgin ruwa ga fili ba ka gane ga talabijin ka gane ga waya ka gane ga hoto kuma ka san kayan nauyi yake ɗaukowa amma ya kasance bai nutse ba to wannan aya Allah ne inna fi zalika laayatin lalle a cikin haka akwai ayoyi li kulli sabbarin ga dukkanin mai hakuri shakur mai godiya domin godiya ita za ta sa ta gode man iman Allah da ake ɗauko ina kayan ana shigowa da su sai mutanen da asar da ba a tsera komai sai a zo musu da abubuwan da ake tsera daga wata ƙasa wanda ke in ba ta teku ba to ɗaukar wa'annan kayan zai yi wahala kuma ta teku zai sa su yi saurin kawowa da sauri za ka sai kasance mutane sun gode ma Allah a kaya kamar yadda fari a baya wanda ake shigowa da su ta teku a lagos a ƙasar nan wasu kwancenoni da ake shigowa da su daga china wasu daga dubai wasu daga america wasu daga kasashe daban-daban duk wannan yana nuna ni'imar allah ne domin mutane su gode ma Allah a kawo maka kayan da a garin ku ba a samun su a garin ku babu su ka yi amfani da su ka Allah ya sauwaƙe maka su kuma ta hanyar teku sai Allah ya ce inna fi zalika la'ayati li kulli sabbari wannan ayoyi ne ga dukkan mai yawan haƙuri yi haƙuri da duk abin da ya same shi mai haƙuri haƙuri yana kawo natsuwa shi ke sa ka natsu sai ka jibi wa'annan ayoyin Allah bayan ka jibe su sai ka gode mai daga kullum mu kasance shakur masu yawan godewa ka kasance shakir ka kasance mai yawan gode ma neman Allah ka ambace ta ga baki ka yi tunaninta ga a zuciyarka yin haka ɗaya ibada ne kuma yin haka abin da zai ƙara maka lada ne da ka ya tafi zuwa tunanin abin da baka samu ba sai kai ta tunanin abubuwan da ka samu na ni'imar Allah don sha'an da sallallahu alaihi ya ce kada ku yi riba zuwa ga na sama gare ku ku yi riba zuwa ga na kasa gare ku wannan shi yake sa kada ku mutunce ma ni'imar Allah wannan shi yake sa ku gode ma ni'imar Allah duk wanda yayi tunani yayi tafakkuri yayi tadabburi ya bi ni'imonin Allah da agarai to zai kasance zai kasance shakur mai yawan godiya Allah ya sa mu kasance masu yawan godiya wa idza ghashiyahum mawjun idza ghashiyahum mawjun كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور الله وإذا غشيهم موج idan igiyar ruwa ta lullube su shine mawujin igiyar ruwa suna tafiya cikin jirgin ruwa kan bulali ta yi musu inuwa suka ganta kamar wani manya-manyan duwatsu ne kamar wani babban girgije ne da ke yi musu inuwa suka ganta haka nan da awallah na lahuddin sai su kirayi Allah shi kadai suna tsarkake bauta gare shi watan a wannan lokacin suna manta gumaka suna manta duk wani abin kira kuma bayan Allah mun karanta nan hadisin na ikrima dan abu jahal da ya yi gudu ya tsere ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ruwa cikin jirgin ruwa cikin jirgin ruwa ya tangal tangal mushrikan da a ciki suka ce ya ku mutanen mu ku kira Allah shi kadai a irin nan babu mai karsuwa sai shi ko mun kira gumakan mu a irin nan ba su jin mu ba su kawo mu na dauki sai ce in ne babu mai tsarsuwa cikin ruwa sai Allah to ko a tudu ma babu mai tsarsuwa sai Allah ya Allah na yi ma alwashi idan ka tsar da ni daga cikin wannan tekun zan je in sa hannuna cikin hannun annabi Muhammadu kuma ya mu baya'a kuma da Allah ya tsarsar da su kuma ya je ya cika alkawalin da ya yi ma Allah to cikin nan zamu ji Allah ya ce irin eh, su ice ma 'yan kaɗan ne cikin mutane ya ce wa iza gashiyahum mawjun idan igiyar ruwa ta lullube su kan zulare kamar inuwa kamar wasu manyan duwatsu da ke yi musu inuwa kamar hadari da ke yi musu inuwa da'awar Allah mukhlisin na din sai su kirayi Allah shi kadai suna masu tsarkake addini suna masu tashi addini gare shi falamma najjahum ilal-bari. idan Allah ya tsar da su zuwa tudu faminhum muqtasidun cikin su akwai mai tsaka tsaki wajen ibada idan mutum ya shiga masiba ya shiga wahala in ya kira Allah zai mai alkawari a wanda ga an karanta ina ne an karanta kwanaki ya ma alkawarin Allah in ya bashi zai azumi dubu har ya yake zai iya ba in mutum ya shiga cikin wannan tsananin sai ya nuna ma Allah komi zai yi in ya fito sai ya nuna bawan Allah zai zama na kwari zai zama to amma in aka fituwa to sai Allah ta wani ce fa minhum suna akwai mai tsaka tsaki wajen ibada wani alkawarin da ya dauko baya ya cika shi idan mutum ya ga masiba ya ga yana cikin jirgin ruwa ya ga zai nutse ya ga mutuwa irin alƙawullan da yake wa Allah in ya zo za a samu dai faminhum muktasidun akwai mai yi tsakatsaki sai ya tsakaita ya yi dai gwargwado baya cikawa akwai wanda shi kuma ba haka yake ba kuma ya jihadu bi ayatina babu mai juhudi da ayoyinmu wata akwai muktasidun kuma akwai mai juhudi da ayoyinmu akwai wanda in ya zo sai ci gaba da bautar lata da uzza ya ci da bautar gumaka ya ci gaba da bautar abin da bai dace ba ya cigaba da yayi kamar ba shine yayi marra ka allam duna ila burin masahu sai kamar bai taba kiran mu ga wata musiba ta same shi ba kamar ba shine yayi ta kuka lokacin da gobara ta kama aka rushe shi kadai cikin gida ba yana wa Allah alƙawari in ya fito zai zama mutumin kirki in aka yi hadarin mota ta ki budewa ya ga ta kama da wuta duk alƙawarin duniya zai wa Allah amma in an fito sai kasance kamar ba shi bane ka mara ka allam duna ila burin masa kina Allah cewa ma yajhadu bi ayatina babu mai juhudi da ayoyinmu bayan ya fito cikin matsala mun da shi illa kullu khattarin sai dukkanin mayaudari wata yaudara ce za ta ka ɗauki alkawali a cikin jirgin ruwa da igiyar ruwa ta kada jirgin ruwa ya kada igiyar ruwa ta yi kamar za ta lullube ku kar ji tsoro kar ka ɗauki Allah shi kadai in an fito ka dinga jayayya da ayoyin Allah to Allah ya ce illa kullu khattarin sai dukkan mayaudari kafurin mai butulci mai butulci shi ake wa ni'ima sai ya butulce ki godewa zaka abin nake ta kira mu ko da yaushe shine mu gode mai imonin Allah kan mu zama butulo baka da lafiya kai ta wa Allah alƙawari kai ta wa Allah alƙawari in ka ji dama za ka yi kaza za ka gyaru in ka ji dama kai kamar ba kai bane ya kasance kai ne ba a samu ka a masallaci wajen kamsu salawat ba a samu ka a masallaci farkon lokacin sallah ba a samun ka ta wajen sallar dare da kai tawa Allah alkawari ba a samun ka lokacin da ake kamfe kake bukatar ka ci zaɓe kai ta addu'a kai tawa Allah alkawari idan aka ci zaɓe sai kai kamar ba kai bane kamar ba kai ne wani mutum mutum ke ba لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله فلما آتاهم من فضله فغلوا به فغلوا به وتولوا وهم معرضون Allah ce wa minhum man ahada Allah wannan ayat ta shafi mutane da yawa <laughs> ta shafi mutane da yawa kowa ya tunani ke cikin su akwai wanda yawa Allah alkawali la in atana min fadlihi in Allah ya bamu daga fallashi in Allah ya bamu kuɗi da na saddaƙanna za mu yi sadaka wala na kunanna min salihin za mu kasance mutanen keki mutane da yawa abin da kake da shi yau kayi ta roƙon Allah a da kayi kidagewa in Allah ya baka kaza za ka yi kaza ka samu ka manta mutanen da ke neman aiki suke lebin wake ne tawa Allah alkawari shi in ya samu albashi ne zai dinga rabawa <laughs> ya yi wa iyaye ne ya yi wa ƴan uwa ne kai kaza in ya samu sai ya manta ka ba ba shi bare ka ba ba shi bare mutanen da ke ta roƙon jalli in sun samu janni la in atana min fadlihi la nasaddaqanna za mu sadaka wala nakunanna min as-salihin Allah ce falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi lokacin da Allah ya ba su daga falalata sai su yi ruwa da shi wata wallan wahum mu'ribuna sai su juya suna masu kau kai jama'a mu ji tsoron Allah kowa ya jiba tsakanin da Allah yanzu kowa ya jiba ne yawa Allah alƙawari in ya samu irin wannan status na yanzu abin da yake zai ba Allah ka kila kamanci wasu ka jama'a ai ta diba ana ta sadaka ai ta taimaka ma miskinai ai ta taimakawa kowane mu yawa Allah alƙawari a da bai taba tsammanin Allah zai kawo shi inda ya kawo shi yanzu ba da yana ganin roba roba sai dai ya gani ga wani yanzu yana da roba roba da yana ganin mota sai dai ya gani ga wani yanzu yana da ita mutum nawa ne bai taba tsammanin zai yi mota ba a da wani profesa ya ce wallahi da ba mu taba tsammanin za mu yi mota ba albashin mu da dubu goma sha uku ne amma yanzu ana tafiya ana tafiya yanzu ni'ima ta zo kowa ya samu kowa ya kowa yana cikin wadata zaka jama'a ita wa Allah godiya sannan annabi sassan ya ce la yashkurullaha man la yashkurun nas duk wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah ka kama gode ma mutane mutane da yawa suka yi maka ni'ima suka baka wani ya baka jalle wani ya baka aiki wani ya koyar da kai wani ya baka wani mukami wani ya jawo ka a wani kasuwanci amma mutane da yake butulu ne sai da su dinga butulce mu wanda suka yi musu wanda suka yi musu ni'ima alamun ko Allah butulce mai zai yana cikin godewa godewa da ya kamata mutum ya koya ka kasance ko abu aka baka zaka ce na gode za ka ce thank you biron ka ne ya fara aka miko ma ka ce na gode bulala ka ta fadi aka miko ma ka ce na gode wajen mitin aka raba takardu aka zo aka baka ka ce na gode ka zan bawa mai godiya Allah yana son mai godiya mai godiya Allah yana ƙara mai don haka kada mu wa Allah butulci dukkanin mun yi a baya kuma wasu mai suna nan suna ta suna ta wannan alwashin wani in fatin mu ya ci zaɓe wani in wani in particular ya ci zaɓe wani in aka ba wani mukami kaza wani shi aka ba shi mukami kaza zan yi kaza da kaza amma in ya samu sai ya wuce sai ya ce wa ma yajhadu bi ayatina babu mai jayayya da ayoyin mu yayi butulci bayan mun bashi ya nuna kuma mun bashi ba illa kullu khattarin sai dukkan mayaudari wanda yaudara ce ya ce na shiga za a yi da ni amma in an ka cika mai sai ya jaye wani wannan nuna muna illar yaudara mutane da yawa suna yaudara sai su shiga cikin wani wani yarjejeniya ce in kuka yi muna kaza gefe kaza mu za mu yi kaza idan aka yi musu sai su juya yaudara tana cikin abin da Allah yake suka cikin Qur'ani annabi sallallahu alaihi yake suka cikin hadisi cewa masu yaudara ranar alkiyama yaudara da cin amana duk ɗaya ne za a tashi da tuta za a laƙa musu kowa ya gansu tutawa wani da ya yaudara yana cikin yaudarar da mutane ke ta yi yau mutum ya yi alkawali zan bari ta yi karatu university ta zo gida ne ta bari ta yi karatu university wannan yaudara ne kawai kana da maka ce ban bari ta yi karatu university ya ce ba auren maka ita fannisa usiwaha tasirun amma bai yiwa ka shiga yarjejeniya ka ce na yadda za ta yi karatu na yadda za ta yi aikin gwamnati sai da aka yi wannan yarjejeniyar da kai aka zo gidanka ka ce san baka san wannan ba wannan yaudara ne annabi ya ce mafi shara'in da kuka cika shine shara'in da kuka halasta farja da shi wato shara'in da da wannan mata haramun ce gare ka sai ka kafa sharaɗi ka kafa ma sharaɗi ka yarda ka je ka auro ta ka dawo to duk shara'in duniya ba wanda ya cincinta a cika kamar wannan sharai na baku labarin uh, Zubair bin Awwam ɗaya daga cikin asharatul basharuna bil janna ya auri mata a Madina kan sharkanta mai cewa lalle lalle sai na je masallaci zan dinga zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam in ka yarda a yi aure in baka yarda ba a yi yana son ta yace ya yarda aka daura aure bai yiwuwa ya saba bai yiwuwa ya saba saboda yaudara ne kuma Allah yana suka kullu khattarin dukkanin mayaudari kafo mai butulci za ka dole yana da tsananin kishi in yaga ta shirya za ta je masallaci ya ce masallaci za ki je ta ce eh ko za ka hana watan kasan shagadin mai ciya a ba hanawa abin ya bakanta mai rai ya ga cewa ga mata ta tsaye da zai ta tafi ran nan ya gasa da zai saboda ya san mai ya ta hanyar masallaci tun duhun dare bayan ta wuce sai taba bayan ta sai sheka da gudu zai ke tukun matuniyar kirki ce gobe lokacin sallah a sha'i ta yi sai gaba ta shirya bai ce an kira sallah sai ta ce yanzu maza sun ɓaci Eh, maza sun ɓaci jiya na haɗu da wani namiji <laughs> ba ta san shi ne ba amma abin da ya halas ne halas da taɓa aiko saboda mai saboda saboda ai mata ta ce halas da ya taɓa amma dai sai ta haka amma a ce kai ka ce a ka yi ƙememe ka ce ba ka yi wannan yaudara ce wadda Allah baya su dabara ake sawa a yi abubuwan da suka dace amma ba a yin ba a ba a kangarewa a ce ba a yin abin da aka ci ko alƙawari da shi in mutum ya ce shi bai yi to wannan shi ne zaka kada mu kasance mayaudara kada mu kasance masu mutunci sai Allah ya ce mai ya ayyuhal ladhi ya ayyuhal الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور sai Allah ce ya ayyuhan nasu wanda yake wannan kira ne da Allah ke yi a surorin makka ake kiran ya ayyuhan nasu mafi yawa in za a kira a surorin madina ana ya ayyuhan lazina amanu ya ayyuhan nasu ya ku mutanen makka musulminku da kafirinku ya ayyuhan nasu taqu ku ji tsoron ku wa shau yawman ku ji tsoron wani irin yini wani irin yini ne la jizi walidun an waladihi wanda mahaifi baya amfana ma dan shi komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka ɗa baya amfana ma mahaifi ne da komai mutanen makka wasu malamai suka ce suka dinga faɗi ai ga wasu ɗayan mu sun musulunta in ma addinin gaskiya ne an je ba sai su cece mu ba sai Allah ce ranar kiyama ba haka take ba ɗa baya amfana ma mahaifi ne komai mahaifi baya amfana ma ɗa komai idan ɗayansu bai yi imani ba yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi zaka ɗa baya amfana ma uba komai uba baya amfana ma ɗa komai mata baka amfana ma miji komai ɗan uwa baya amfana ma ɗan uwa komai sai wanda ya zo da zuciya tsarkakakka wanda ya zo da imani in ka yi imani ɗan gidanku suka yi imani ko uwa ya yi imani ɗa ya biyo shi da imani ko ɗa ya yi imani uba ya yi imani wallazi na amanu wacce ba a cikin zuriyatuhum bi imanin alharna bihim zuriyatahum بإيمان ألحقنا بهم بهم ذريتهم وما من عملهم wata mahallin shayi shi ne in aka samu mai imani cikin gida saura duk sun yi imani su ma amma aka samu aikin wani ya fi ƙarfi to zai yiwu wancan ya yi amfani ga sauran ya cece su amma an tashi wannan ayar tana nufin idan ɗa yana musulmi uba na kafiri idan uba na musulmi ɗa na kafiri to ɗa ba zai amfanin ma uba komai ba uba ba zai amfanin ma ba zai amfanin ma ɗa komai ba amma in ana musulmi kamar da ga muku ma masu inganta da haka misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haifi ƴaƴa mata guda biyu ya ciyar da su ya tufatar da su ya tarbiyyantar da su ya yi haƙuri da su ya yi musu aure za su kasance su tura hijabi tsakanin shi da wuta kaga nan iya sun amfani mai sun amfani uba amma in ka diba ai aikin uban ne shi yayi mai ya ciyar da su ko aikin uwan ne ta ciyar da su ta tufatar da su ta tarbiyyantar da su ta yi hakuri da su sannan har ta aurar da su ko har ya aurar da su don haka nan aiki ne haka annabi sallallahu ya ce duk wanda ya gabatar da ƴaƴa guda biyu ga wata riwaya ɗaya ɗaya wanda suka rasu kafin su balaga za su tarbe shi a aljanna kaga me yasa haka hakurin da yayi ne so su yayi hakuri ya ban ma Allah shi ke sa haka don haka in akwai imani ko kuma uba ya yi kokari wajen tarbiyyantar da ƴaƴa to wannan za su amfane shi amma uba addini daban ƴaƴa addini daban to duk wanda musulmi shi ɗaya yaka amfani wanda ba musulmi baya amfanin shi da komai kaga wannan cewa wani zai iya amfani wani indin musulmi ne yana na kirki yana da kyawo ko wani gida su yi kokari su samu wani mutumin kirki ranar lahira ko dai ya cece su ko bai kamata a ce ya samu mutumin akwai gidajen da ya samu wani ya kama hanya addini ai ka damuwa da shi ai ta kai kara tai wai shi ustazinci ya ai ta motin ne ana ta izgili da shi kuma kila an je lahira shi zai ceton ku gaba ɗaya yau saboda su don shi masu hankali suka ɗauki wani ɗaya daga cikin sa ya karatu addini ya zanna ƙwarai su taimake shi a wannan gefe su ce ga yanar kai ka zamna ta wannan gefe mu ma muna nan muna yi bayan amfani ku in kuma ba ku yi ba ya an je in yi tashi kaga sai ya cece mu duka wasu kuma sai wanda ya lalace gaba ɗaya bai iya komai ta ce to je ko islamic studies ka karanta wata ja'aluna lillahi ma ta takrahuna sai kuma Allah abin da kukan ku kyama sai kuke ba ku su ala kulli halin kamata ya ce kowane gida an samu sai an samu wani mai son addini kuma kan yi haka aka samu gidan da mutanen da ba ruwan su da addini sai a samu wani shi na son addini ko gidan da su ba mutanen addini bane suka tasa suna sallah suna komai amma ba a san su da malanta ba ba a san su da karatun addini ba sai a samu wani ya taso yana da himmar karatun addini to irin wannan sai a taimaka mai sai a bashi karfin gwiwa domin ya an je lahira in kun take kuna da tauhidi shi ya take fe da ku sai ya ce akwai inna da baba akwai kawu da gwaggo akwai yaya da kanwata suna nan a zomin da su Allah ya sa mu ga mu ceton wani ya sa mu ga mu kaga wani da ceto ya ga ya wuce a shi ya fara jin daɗi sannan ya jawo su anas da sauransu a cikin hiyar <laughs> inna wa'dallahi haqqud Allah ya ce haƙiƙa alƙawarin Allah gaskiya ne fala taburannakumul hayatud duniya. kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya na billahi garur kada mai yawan ruɗi shine shedan ya ruɗe ku rayuwar duniya dukkanin ta ruɗi ce sai ta ruɗin ka sai ka ƙara kaza kuma ƙabarinka. mutum yana plan ɗin komai bai plan ɗin kabari in na kare primary in yi secondary in yi university in yi nysc in yi bai taɓa kawo mutuwa tsakani duk dogon guri ne kwantena ta in ta taho daga china in yi clearing in ta a hitonin da ita a hituwa ya rarraba ma kowa zai duk ba zai kai wannan lokacin ba zai mutuwa mutum ya aza gini ya ta ganin an kai saura kaza saura kaza kuma ya kasance wani ba zai kai ba wani kuwa ya kai ya mance gidan na tabbas wanda shine lahira wanda zai tafi don kada mu yadda shaidan ya ruɗe mu dogon guri shi ya halaka waɗanda a gabanin dogon guri shi ya halaka bani isra'ila fa alaihi alaihim Amadu fa qasat qulubuhum Allah ya ce dogon guri yayi musu yawa sai zuciyarsu ta kekeshe idan kana da dogon guri kullum kana da in yi kaza in yi kaza in yi kaza to mancewa kake da lahira amma mai hankali shine ya nemi duniya kamar zai dawo ya nemi lahira kamar yanzu zai mutuwa kai kada neman lahiran ya hana maka neman duniya amma kuma kada neman duniyan shi ake gudu ya hana maka tunawa da lahira mafi yawan mu muke neman duniya sai ya manta da kai lahira sai kasance an samu dogon guri shi ɗaya na maka dogon guri yana maka shigo shigo ba zofi ko da kaka wa yiwuwar sahiya suka ta ashe na mutu kawai ka kanka cikin kabari an sa an rufe haka za ka yi haka mutane ke yi dukkaninmu sai ka rasu kawai sai ka gane cewa ashe duk duniyan nan ba komai ba ce ji wani fa ya tara yana da biliyoyi amma kullum wahalar nema yake wahalar nema ma ta hana mai samun sallar jami'i wahalar nema ta tsaya mai ta hana mai tsayawa wajen ibada wahalar nema ta ta hana mai tsayawa ma ya ji daɗin abin da ya nema me yasa saboda algarur mai yawan rudi da kuma rayuwar duniya duk suna ruduwa kai suna fin karfin shi Allah ya ba mu ikon tsayawa mu gina lahiran mu ya ba mu ikon tsayawa mu gina kabarin mu ya ba mu ikon tsayawa mu gina goben mu fiye da muke gina duniyar mu تعالى إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'ati hadisi ya inganta cikin sahih bukhari cewa mafatihul ghaibi khamsun watan makullan gaibi guda biyan ne la ya'lamuhunna illa Allah babu wanda ya san su sai Allah sai annabi ya karanta wannan ayar yace inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul khabir annabi ya tabbatar da wa'annan sure babu dan gaibi guda biyar wa'anne babu wanda ya san ko ɗaya daga cikin su in ba Allah ba na farko su inna Allah indahu ilmu sa'ati lalle Allah shi da ilmin sadda za a tashin kiyama lokacin da mala'ika jibril ya shiga mutum ya shiga dan adam ya zo inda annabi sassan ya tambaye fa akhbirni anil islam annabi ya bashi labari yace fa akhbirni anil iman annabi ya bashi labari fa akhbirni anil ihsan annabi ya bashi labari sai ce fa akhbirni anis sa'ati sai annabi ya ce mene mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba annabi bai kore ma kai ne ya sani ba sai ya kore ma mala'ika jibril ya kore to babu wanda ya san wanda za a tashin kiyama sai Allah shine inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilul gaisa Allah dai ya san saukar da ruwa wani sai ce ah, yanzu da ana fadin cewa za a saukar da ruwa za a yi ruwa gobe kuma a yi su za a ce za a yi ruwa jibi ko anjima kuma a yi su eh amma wa ya san ibon ruwa nawa ne ke saukowa wa ya san mutum nawa za a shan kashin ruwa wa ya san mutum nawa zai amfani da su a gonar shi wa ya san tsiro nawa zai fitowa in ya fito nawa zai tutsewa tun cikin ƙasa ya mutu nawa zai samu ya fito in ya fito nawa dabbobi za su ci nawa 'yan adam za su ci nawa ƙwari za su ci nawa za a kala nawa za a bari nan dabbobi ba su ci ba ƙwari ba su ci ba 'yan adam ba su ci ba ko wanda ya san haka har yanzu babu wanda ya san kenan ya ka sauka na ruwa idan ruwa suka taso hadari ya taso wa ya san gida nawa za su zai hudewa su shiga cikin gidan wa ya san mutum nawa zai sha sha ma wa ya san mutum nawa zai sha waye san ina da ina a wace unguwa da wace unguwa za su zauna waye san annan da za su yi mabera da mutum nawa zai shiga cikin su waye san su shigo ai musu gotar da za su wucewa duk babu wanda ya sani zaka kawai don kuma wannan hasashe ne ana a ci gaba na zamani ya bada auna cewa hadari yana tafiya kaza in ya kai kaza zai narke ya zubo wata ran sai ya zo sai Allah ya kautar da shi ya ce wai gefe kaza kuma ya kasance hakan ba ta samu ba don haka har yanzu dai babu wanda ya san ko saukar da ruwa babu ya san ne saukar da ruwa sai Allah don ko kaga sun sauka baka san ko digo nawa wane, kwara nawa ne wa zai sha wa zai amfana da su wa za su cuta suwa wani tsiro zai fitowa da su wani tsiro za amfani da shi cikin wanda ya fito da su babu wanda sani sai Allah wa ya'lamu ma fil arhami kuma Allah shi ya san abin da a cikin mahaifa suka ta ana aunawa yanzu a gane namiji ne a ga kuma mace ne duk ana aunawa mun sani eh amma ba iya aunawa sai Allah ya halicce shi namiji da mace kasan Allah ya halicce shi zan namiji da mace ana iya aunawa a gane ba a ganewa sannan lokacin da yake wata hudu sai annabi sai ya ce sai aiko mala'ika jibrilu fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun am sa'id wa shaqiyyun am sa'id bi katabi rizqihi za a rubuta arziki ne a rubuta mai kuɗi ne ko talaka ne yanzu wanda sai auna zai iya cewa wannan dan namiji ne kuma babban mai kuɗi za a yi sai talaka ne za a yi akwai wanda zai iyawa har yanzu babu wanda ya san matul arham ah, bi katabi rizqi wa amalihi da aiki ne Allah ya san wannan mutumin da za a haihuwa. injiniya ne ko likita ne ko mallami ne mai wa'azi ko dan fashi da makami ne yanzu masu scanning ana na janga ana ya ganewa wanda ya suke scanning fi sa ce kai kai kai wala kan ta'adda ne za a yi wanda ta <laughs> ce to a yi sauri a fitar da shi ciki ciki akwai da ya sani ba wanda ya sani za ka babu wanda ya sani zaka bi katabi rizqi wa ajali wa amali wa ajalihi da ajali ne na mutuwa cewa jirgin sama zai haɗari ko jirgin ƙasa ko mota ko halbe shi za a yi ko shekara hamsin zai ko sittin zai babu wanda ya san haka washe ƙiyin amsa irin washe ƙiyin amsa dan wuta ne kuɗin aljanna likita zai iya ji baya ce a ah, ɗan aljanna ne za ku haihuwa kaga har yanzu ne babu wanda ya san komai kawai janda ne me yasa ake ganewa domin ana iya ganin abin da a cikin ciki an yi wani scanning da ake ciki scan za a gano abin da a ciki za ka sai a gani a ga alamun namiji ne wani abu na janjalin ko kuma ba haka bane sai a ce mace da shi kadai ne ake iya gano za ka yanzu ba a shiga cikin ba a shiga cikin ilimin Allah ba za ka waya alamu ma fil arham Allah ɗaya san abin da a cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta ci gadan babu ran da ta san abin da za ta samu gobe gobe ne za ka samu arziki ne haɗari ne da wanda zai haɗari ya sani tun jiya da bai hito ba ko da wanda zai mutu gobe ya sani da zai a zai zuwa can da wanda zai je ya sau kaya ya faɗi ya sani bai sau kaya nan zaka wa mata tadri nafsun ma za ta kasu gadan rai ta san abin da za ta samu gobe ba wa mata tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu rai ta san inda za ta mutuwa duk cikin nan ba wanda ya san kasar da zai mutuwa Allah ya sa mu mutu Makka ko Madina inna Allah alimun khabir Allah shine mai cikakken ilimi mai cikakken sani ku ji wannan ayan ta zo ta zo da ilimi babba ta dinga ragewa har ta zo ga da ku kanku inna Allah inda ilmu sa'ati Allah shi ya san ilmin rasar da za a tashi alkiyama wannan nan tashin kiyama ya tara mutane da aljannu da na farko da na karshe da mala'iku kowa da tattaru zaka abu ne wanda ya haɗa kowa wani nan zilul gaisa ba a taɓa ruwa ɗaf ɗaya ba ga mutum ɗaya ruwa ana yi gari ɗaya ne zaka yanzu daga abin da ke tattara mutane duk duniya an dawo ga abin da mai an dawo ga abin da ke shahuwan mutane gari ɗaya ba ku san wancan na duk duniya ba in kuna ganin kuna da ilimi to ba ku san ma na garin ba wanda za a yi garin ku ba wa ya alam ma fil arhami shi kuna da a cikin garin mace kaza tana da ciki mace kaza tana da ciki su ma ba ku sani ba kai an dawo ga duk wannan wajen ku ne yanzu a dawo ga cikin ku wa ma ta dari nafsun ma za ta ci bugadan a dawo kai kanka baka san abin da zaka samu gobe ba kun ga yadda abin ke ta ragewa ko yana yi kasa wa ma dari nafsun bi ayyi ardin tamutu mutuwa kama baka san inda zaka mutuwa ba zaka wa'annan ilmoma ne da Allah ɗaya ya san su annabi sallallahu alaihi ko annabawa kafin shi ko mala'iku babu wanda ya san gaibu na Aisha tace duk wanda ya ce maka annabi ya san gaibu yayi ma ƙarya domin annabi bai san gaibu ba annabi sallallahu alaihi bai san abinda abinda zai samuwa ba da ya san قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني يسوء yace kace da na san gaibu da alheri na ya yawaita wa ma masani yasu da mugu abu bai same ni ba da annabi ya san wa ma masani yabu da mugu abu bai same ni ba da annabi ya san za a fita da hamza a kashe shi yake uhudu da yace hamza ya zama nai da annabi ya san za a kashe wanda aka kashe yake uhudu da annabi ya ce annabi ya ce ya ce su yi su yi zaman su ka annabi san bai san gaibu babu wanda ya san gaibu zaka wani ya je ya gaya maka wani ya je ya gaya maka ya ce maka ga wanda zai cin zaben 2023 ga wanda zai cin zaben kaza wannan duk bugun gaibu ne kawai ya yi cafke ne ai za a iya ganewa a ce da wanda wanda ne dama bai in cewa ne in ya ci dama 50-50 in bai ci ba kuma kawai ba yau nisa ba faduwa ba su bokaye ba wai ba gare ka suka saba jin kunya ba su saba jin kunya ba su tsoronta kawai jurewa suke sai su faɗi sai su faɗi abu kaza don ka mu kiyaye imanin mu kada mu je inda wani mai neman sanin gaya muna abin da zai aukuwa gobe ya gaya muna in mun yi haka mun saba ma Allah in mun yi haka mun sai da imanin mu kuma wannan ba zai amfane mu da komai ba sai dai ya cutar da mu a ranar gobe kiyama anan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu wannan sura ta kunshi abubuwa na hikimomi daban-daban kamar yadda muka jiya gobe insha Allah za mu shiga sabon sura suratul sajda wallahu ta'ala alam sai akwai tambayoyi da muke ansa to alhamdulillah Allah ya saka malam da alheri kamar yadda aka yi bayanin cewa akwai bayan Allah suka turo a sakonni ta account number da aka bayar a shekaran jiya kuma an ba da shawara a karanta su domin wanda ya turo ya tabbatar da cewa sunan ya zo kuma wanda bai samu turowa ba ya zama karfafawa akwai aliyu gazali wanda turo ne dubu akwai nasiru sada alhaji wanda turo dubu biyar akwai ibrahim ɗanladi wanda turo dubu ishirin. akwai yusuf bashir naira dubu suleiman abdullahi ɗari biyar ibrahim yusuf naira dubu biyu zubairu audi abubakar naira dubu bilyaminu balarabe naira dubu goma abubakar ahmad bello naira dubu ɗaya hassan sani dubu ishirin asmin bello dubu biyar kabiru isa dari biyar aisha madawaki dubu goma ramatu bello dubu biyu ahmad ibrahim dubu da dari biyar bello bashar naira dubu zainab safna naira dubu uku nuhu abdulkadir dubu biyu akwai mai suya hayatu dubu biyu amina bello ɗari biyar jidda sa'adatu umar dubu uku amina bello ɗari biyar amina adamu dubu biyu abdullahi sidi fatima dubu ishirin da biyar akwai mutum uku inda ba a rufe sunansu ba akwai mai dubu biyar to akwai mutum uku da ba su sunan su akwai mai dubu biyar da dubu biyu da dubu uku akwai lad oke dahiru usman ya so dubu biyar akwai jamilu abubakar dubu ba ɗari biyar adadin kuɗin da aka ciwo cikin akawun naira dubu ɗari da talatin da hudu allah ya saka ma kowa da alheri Na kuma har yanzu da kowa guda cikin kayan a wai wannan dama ta neman taimakon da za a taimaka malayu tambaya ta farko mai wannan tambaya ke cewa matata da yan uwa da yan uwanta sun saurari bayanin rabon gado sun nemi yan uwansu maza da su ba da gidajensu da mahaifinsu ya yi musu aure ciki <laughs> a saka cikin rabon gado sai wani ya ce lallai sai sun kawo kayan ɗakin da aka yi musu don su ha Allah kawai sasha yi gaji da <laughs> ya ce nan wasu har dubai aka yi yi musu kayan daki mallan ya ya kamata yi alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man akwai bambanci tsakanin kayan daki da mota ko gida ko wani abu da ya kama da haka kayan daki kamar tufafi ne don shi duk kayan da ake zama sunan su faƙama ila hasirin lana ƙadis wadda min tsuli malu bisa shimfiɗa da aka yi mata don ta isa aure kamar kuɗin magani ne da aka baka in baka da lafiya kamar kai ma da zaka ji aure tallafin da aka baka na aure ne amma gida daban ne in an baka za a bata in ba haka ba za a mai da naka gida a cikin a a cikin gado akwai bambanci tsakanin duk wata dukiya mai tsayuwa da kanta wadda ana amfanuwa da ita ana iya sai da ita da wani abu da shi amfanuwa ɗaya kai da shi wanda na yi muku bayani tun wancan lokacin wanda aka biya ma kuɗin makaranta komi yawan su akwai yau karatu ina iza ka turai ana karatu miliyan hamsin da kaza in wani irin wannan ba a sa cikin gado abu ne na amfani ba a ɗauka ce daga baya ka ce ka ɗauki certificate ɗin ka sai suwa wani ana mai rage kama da rashin lafiya a kashe mai kuɗin magani ƙasashen waje miliyan goma miliyan ashirin wata za a yi mata aure a yi mata kayan ɗaki wanda amfani ake da su kai ma za ka iya tashi aure a tallafa ma da kayan lehe a tallafa ma da kayan da za a yi maka babanka kilo shi ma lefe a kai duk ba a kulawa da wayannan tufafin da kasa duk wayannan ba a kula da su amma a bada gona ko a bada gida ko a bada kamfani ko a bada wani jari mai zaman kai ne wanda yake ci gaba yake ana iya sai sai ana iya juya shi wannan baya halatta dole za a mai sai cikin gado في أصح قولي الألماء والله تعالى أعلم ƙarin bayani wanda da biyu ɗaya tana da tsayi da girman jiki yaji biyar na shadda suke da sassa ɗayan kuma ƙaramin jiki gare ta yaji uku yake sassa to ya adalci ne ya mun faɗi wannan wannan da 'ya'ya da mata da duk ɗaya ne duk wanda bukata ce ta yau da kullum take sa in kana da mai cin kwanin indomi daya da mai cin kwanin indomi biyar kowa za a baki da kike ci misali kowa ba ta mai kwashe ta ne haka aka wajen sama ka ciyar da su ka kwadda su don haka wannan tana babban jiki yaji biyar ke sace sai a dinka maka yaji biyar wannan tana da karamin jiki yaji uku sai a dinka mata yaji uku in kabba wannan yaji bai kabba wannan yaji bai baka yi zalunci ba amma kowa bukata ta a dinka mai yadda yake sai a bashi in wannan ta rashin lafiya a bata na magani ko a sai mata magani zai yi wannan tana da rashin lafiya mai tsanani wanda maganin dubu ɗari kaza wannan tana da karamin rashin lafiya wanda yake kila paracetamol ke isa to kowa sai a bashi abin da yake bukata na bukata baya shiga cikin adalci da rashin adalci abin da yake shiga cikin adalci da rashin adalci a ba wannan abin abin da bai ishi wannan ba a ba wannan abin da bai ishe ta ba a ba wannan abin da kamar misali yanzu abin da azalunci cikin nan shine dukka ba su yaji uku bayan ka san wannan yaji bai ka isarta wannan kai ka zalunci amma ka ba wannan yaji bai da ka isarta ka ba wannan yaji uku da ka isarta ba ka yi zalunci ba wallahu ta'ala alam na bari ba za mu rana sai wai ina ba ta warkar wannan sai a daga shi malam sallar to dole sai an saki qur'ani ko kuma duk abin da aka rasa babu ne da sallar ta tahajjud da sallar ta yawa wanda a dole ta sauke qur'ani Zaka duk abin da aka karanta fakar umma ta yassara min alqur'ani duk abin da ya sauƙa aka karanta yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare da aya ɗaya, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim ayat da cikin suratul maida ah, don haka aya ɗaya ana karanta ta cikin tahajjud ko ita dai ka har da yanzu kana karanta abika wallahu ta'ala alam wannan yake cewa malam ya kunshi karanta qur'ani wanda aka rubuta da wani yayi wanda ba larabci ba ba a karanta qur'ani da aka rubuta da transliteration ya kasance a rubuta da harufan boko domin a karanta ba a hakanan dole in za a yi karatun qur'ani dole sai an karanta shi da harufa na larabci wannan shine fatawan malamai domin transliteration baya ba da cikakken ma'ana kamar yan karanta da yan rubuta da larabci babun baka gane in a rubuta babun babun ne rainun baka gane yadda ake karanta rainun kila jiza a imamun da yake ba haka ake ba yadda ake ji ba haka ake rainun ba da dai sauransu kha'un ma kila ma ke da h ba dole ke da h ba da cikakken ma'ana da ake so ta kha'un ba wallahu ta'ala alam hmm. wannan take cewa malam yana cikin wata damuwa da nake son a bani a tsare kamar ko kuma yan wasan ci a ta ce shekara ta goma sha shida kuma ta ƙare ita ce auta a gidansu ta ƙare secondary school amma kuma za a mata aure da wanda ta ce har ga Allah ba ta shi sannan mahaifinta idan ya magana babu wanda ke sa ya sake magana a kan da aka tuna kuma ba su saba musa suna su cewa ah, mahaifinta biyayya amma kina cikin damuwar take son a yi mata addu'a sannan kuma ba ta addu'a da kuma cikin muna miki addu'a Allah ya miki zaɓi mafi alkhairi idan zabin na mahaifinki shi fi alkhairi Allah ya tabbatar suwa idan kuma wani ne wanda ba shi fi alkhairi ba Allah ya tabbatar suwa kuma duk wanda Allah ya tabbatar miki Allah ya karkato hankalinki zuwa gare shi wannan shi muke miki fata sannan muna kira ga iyaye su ji tsoron Allah yin auren dole bai halatta ba ba daidai ba ne su ba tilasta tsaye sun wa 'ya'yansu aure da wanda su suke so banci wannan ya saba mu shari'a ya saba mu koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam su suna fa su bayan Allah ne 'ya'yansu kuma ba bayan su bane iya ne yanzu tsakanin tsada da bawa ne kai bawa kake mai gidanka ya shiga yadda za a yi taƙi to shi kuma ɗanka ba bawanka ba ne ɗane shi ɗane ɗantacce ba bawa ba ne sai kuma kana son dole sai ya yi yadda kacce ya yi to ka kai kanka ba ka kanka adalci ba zuwa ka ji tsoron Allah a canza wallahu ta'ala alam to wannan take cewa a kirki take shayarwa azumi ne mata wahala sosai in ta yi yau sai ta ajiye gobe to amma har ta yanke bakar tabbatar ba ta doka. suna ta kai mallan abincin da zan ciyar zai iya kai wa gidan mamata ta ci ko kane na ko kuma dole sai na kai waje na farko mai ciki da mai shayarwa azumi an ka aza musu kuma azumi za su yi sai in ba su iyawa ne rashin iyawa ba ta wai suna jin zafin abin ba suna jin kowa na jin zafin azumi tambayoyin da ba su da ciki na duk kuna da ciki Dukkanin duk kuna jin zafin azumi ko saboda wai ba wai ciki dai wai da mace tana da ciki kawai za ta ciyar ba ko za ta za azumi ta fada kafin mu zo magana ciyarwa ko mace tana shayarwa haka kawai sai ta aje azumi wannan babu shi babu malamin da ya ce haka abinda ake cewa shine za ku yi azumi amma idan zai cutar to malamai sai saɓani, jamhurul ulama suna kan za ku ranka ne ya koyanka wa ita adga duk wadda ta aji azumi domin ciki da baka iya yi ko domin shayarwa ba ka iya yi wannan shine maza ba Mallamai guda hudu ita ce mazhabar Abu Hanifa ita ce mazhabar Malik ita ce mazhabar Shafi ita ce mazhabar Ahmad bin Hanbal ita ce mazhabar jam'un min al-muhaqqiqina kamar Ibn Taymiyyah ita ce mazhabar Ibn Qayyim ita ce mazhabar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ita ce mazhabar Sheikh Bin Baz ita ce fatawar Lajnah Da'ima ita ce kusan fatawar duk manyu babu da suke yi min al-fuqaha akwai cikin malamai wanda ke ganin cewa ana ciyarwa amma dai mu muna ba da fatawar cewa a ranka azumi wannan shi ya fi fitowa daidai kuma wannan shi ya fi na mazhaban malamai da yawa wanda ya bi wancan wancan mazhaban la ba bihi domin ya dogara ga Allah kai yanzu kawai ya bi mai sauki ne a ya kasance dalilin su ya gamsar da shi ya bi ne to kuma tunda akwai sabanin malamai ba za a hana mai ya bi ba don haka ni fata wanda nake baki shine za ki ranka har kina iya daya daya wa har sai ki aje to bayan azumi sai ki ranka wallahu ta'ala wannan yake cewa malam Allah me abin da ya zan in kau da fushi ma'ana ina yawan fushi ta wata hanya kamata in kau kushi. fushi yana da alaka da haƙuri ne ka dinga haƙuri duk aka yi maka tuna wasiya annabi sallallahu ta wanda ya ce malata gaba kada ka yi fushi wata kada ka fidda fushin waje a ganshi sannan ka dinga isti'aza in fushin ya taso maka ce a ungu billahi minash shaitanir rajim annabi sallallahu ya ga wani na fushi ya ce na san abin da in ya karanta Allah zai tafi mai da fushi shi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kana fushi kana tafiya ka tsaya in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta alwalla tana tafiyar da fushi bayan an yi fushi in ka kiyaye waɗannan abubuwan Allah zai maka sauki da maganin fushi wallahu ta'ala alam mai tambaya game da littafin fassaratul nabi na albani sai kare ya kawo muku tambaya tare da cikakken bayanin abin da ke son a mai bayani akan sa zuwa gobe insha Allah masu nema a kara faɗa musu akawun namba account number ita ce 00 guda uku sai 1582488 000 ma'ana triple zero sai 1582488 to for sai na ok zagayen da aka yanzu kuma bayan Allah sun taimaka da naira dubu ishirin da bakwai da ɗari akwai wani bawan Allah da ya ba da sadaka yana neman addu'a ga yan uwansa da suka dawo daga umra sai hadarin jirgin kasa ya rutsa da su har yanzu suna cewa da aka wa ba suke ba yana fatan a sa shi addu'a